Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 18 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Da alamun shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin sake fafatawa a zaben shugaban kasa da za a yi a ranar biyar ga watan Nuwamba. alkalin wata babbar kotun tarayya da ke birnin new york ta yi barazana korar tsohon shugaban amurka donald trump daga cikin kotu wani jami'in hukumar lafiya ta duniya da ya dawo daga yankin zirin gaza a kwanan nan ya ce sana a hankali tsarin kiwon lafiya na lalacewa a zirin na gaza to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kimanin mutane shida sun rasa rayukansu a garin okerelu da ke karamar hukumar share a jihar kwara a najeriya sakamakon wani hari da ake kyautata zato na ramuwar gayya ne biyo bayan kisan wata mata mai sana'ar kuɗi ta pos sannan za ku ji cewa wasu al'ummomin lardin zazzau sun yi zanga-zangar nuna bacin rai akan halin kuncin da suka ce suna ciki sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka hana noma da kasuwanci a yankin mafi akasarin mu yanzu gida bai kwanan wana an ta'adda ne ke kashe mu kwata-kwata hede wanda ya yi wani karfi ya kashe wani roƙon da muke yi shine a taimake mu da jami'an tsaro a wannan yanki za ku ji ƙarin bayani nan gaba A yau ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma a madadinsa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu mata a kan sashen Hausa na muryar Amurka yayin da yake shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafuwa. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a asalamu alaikum barkanmu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. da alamun shugaban amurka joe biden da tsohon shugaban amurka donald trump na bisa turbar sake fafatawa a zaben shugaban kasa da za a yi a ranar biyar ga watan nuwamba ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna yadda trump ɗin ke jan zaren shi sama da dukkan 'yan takarar jam'iyyar republican yayin da babu wani ɗan takara a zo a gani daga jam'iyyar democrat da ke ƙalubalanta shugaba biden a neman tikitin tsayawa takara na jam'iyyar to sai dai tana kasa tana dabo ga tsohon shugaban amurka donald trump sakamakon matsalolin shari'a da suka dabaibaye shi da shekaru da suka damƙe shi inda yanzu haka yake fuskantar tuhume-tuhume kan manyan laifuffuka har 91 da ake sa ran somawa da akalla da guda ɗaya daga ciki a wannan shekarar ga kuma batun lafiya da ka iya haifar da cikas ko dai ga trump ɗin mai shekaru bakwai ko kuma shugaba joe biden mai shekaru 81 tambayar da ita ce ko za a iya tilastawa ɗaya daga cikin su ficewa daga takarar bisa dalilan lafiya ko na shari'a ko kuma wasu dalilai na daban amsar da ake ganin lokaci ne kaɗai zai iya amsa ta a wani labarin makamancin wannan a jiya laraba alkalin wata babbar kotun tarayya da ke birnin new york na amurka ta yi barazanar korar tsohon shugaban amurkan donald trump daga cikin kotun a yayin gudanar da shari'a da ake masa sakamakon tsalma baki da ya rika yi yayin da wadda take zargin shi writer e john carroll ke bayar da shaidar ta a gaban kotun carol da yana neman fansanya daga trump bisa zargin da ta yi masa na bata mata suna bayan da ta zarge shi da lalata a gwamman shekaru da suka gabata mai shari'a lewis kaplan ta shaida wa trump cewa za ta soke damar da yake da ita a yanzu a shari'ar muddin ya ci gaba da yin kunnen oshegu da gargaɗin da ake mishi na kama bakinsa na yadda maganganun shi su daina shiga kunnuwan masu taimakawa alkali yanke hukunci su tara wani jami'in hukumar lafiya ta duniya da ya dara daga yankin zirin gaza a kwanan nan ya faɗa a jiya laraba cewa sannan a hankali tsarin kiwon lafiya na lalacewa cikin sauri a gaza da ya sa ake buƙatar ƙarin ma'aikata da kayan aiki cikin gaggawa jami'in sashen kulawar gaggawa na hukumar lafiya ta duniya sian kase ya shaida manema labarai a harabar ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa ya gane wa idanunsa yadda tsarin kiwon lafiyar gaza ke rugujewa kafe ya shafa makonni biyar a gaza inda ya tafi tun a farkon watan disamba bara ya kuma gana da jami'an kiwon lafiya da marasa lafiya a sassa daban-daban da ke yankin ya ce ya rika ganin marasa lafiya a duk rana ta allah da ke fama da mummunar kuna da masu karaya da ke shafa sa'o'i ko kwanaki suna jiran samun kulawa da lokuta da dama suka rika roƙon shi abinci da ruwan sha ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji karashen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. kimanin mutane shida ne aka hallaka tare da kona gidaje sama da 200 a garin okirelu da ke karamar hukumar share a jihar kwaran najeriya a wani hari da ake kyautata zato na ramuwar gayya ne bayan kisan wata mata wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari ya aiko mana da wannan rahoton Bayanai dai sun nuna cewa wasu 'yan bindiga ne suka hallaka wata mata mai sana'ar kuɗi wato POS a garin Okerelu ta ƙaramar hukumar share al'amarin da ya fusata mazauna yankin. Suka kuma aukawa filanin da ke zaune a yankin nasu kamar yadda wannan wanda ya tsallaka rijiya da baya kuma ya nemi a saka sunansa ya yi ƙarin bayani. Rayukan da aka kashe su ma ba a iya cewa gashi amma dai akwai mutane biyar waɗanda su an ga gawarwakin su gaskiya ramuwar gayya ne suka je yi. Ka gaya min girman bannan da aka yi a wurin. To gaskiya girman bannan da suka yi wurin nan oga ba tsari da wuya a ce ya misaltu saboda ka ga yanzu ne aka haɗa kayayyaki amfanin gona to duk gidan da suka je za su banka mai wuta ne kawai. Kaman gida nawa ne misali? To gaskiya gidaje a takashe dai za su kai gidaje ɗari ko ma fiye da haka. To yanzu wani hali wurin yake yanzu? To yanzu tsajin jami'an tsaro sun shigo abin nan suka ce su filanin su dawo gidajen su za a samu tsaro. To yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai rundunar 'yan sanda ta jihar Kwaran ta ce ba ta da cikakken bayani akan lamarin Jami'an labarai ta rundunar 'yan sandan jihar Kwaran Adetoyu Adeyimi ta ce za ta gudanar da bincike To amma gwamnatin jihar Kwara ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma ta ce an ƙara tura ƙarin jami'an tsaro na sojoji a wannan yanki. domin dawo da doka Muhammad Abdullahi shi ne mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Kwara akan harkokin baƙi da kuma al'ummar Fulani ya ce ya zuwa yanzu kimanin mutane shidda ne aka tabbatar da mutuwarsu sannan kuma an kona gidaje kimanin ɗari biyu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Yanzu nan haka suke fara cewa gawan nan sun kai shida da aka gani sannan kuma gidaje da aka kone sama da ɗari biyu wallahi abun da aka gani yanzu kenan. Yanzu ne ita gwamnatin jihar Kwara take don shawo kan lamarin. Aka faɗa min magana nan na tura mashi mai girma gwamna na tura mai message kuma an tura sojoji. Ko da suka je dai mutane nan sun gama abun da suke har sun dawo cikin gari. Na'am amma ba a kama kowa ba zuwa yanzu ko. To ba a kama kowa ba ta Na'am yanzu tun da kai ne mai baiwa gwamnan jihar Kwara shawara akan harkokin Fulani, me ya kiran ka ga su Fulani nan da ke nan wa'anda wannan abu ya shafa? Dan Allah kada su ɗauki doka a hannunsu su bari insha Allah gwamnati za ta ɗauki mataki dama dai wanga gwamnati tana tare da mu Fulani bata mance da mu sannan kuma ta riƙe mu hannu bi saboda haka kuma ita ma ta yi nadama da abun da aka yi mana sannan insha Allah za ta samu abun da aka yi dan Allah kada Fulani mu su ɗauki doka ga hannunsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Amurka na ci gaba da dumfarar mayakan hutu da ke Yemen inda ta sauya su zuwa kungiyar ta'addancin duniya da ta kira ta musamman ko kuma sdgt biyu bayan makonni da mayakan suka shafe suna kai hare-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuki a kan jiragen ruwan kasashen duniya da ke tafiya ta kogin bahar maliya yunkurin ya biyo baya ne shekaru uku bayan ayyana mayakan hutun a matsayin kungiyar 'yan ta'adda inda daga bisani aka cire su bisa dalilan jin kai da ɗorawa da maimaita kiraye-kirayen amurka da sauran kasashe ga mayakan na hutu na su daina kai hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwan kasuwa kasuwanci mayakan hutun dai sun yi biris da wannan bukata inda suka ci gaba da kai hare-haren duk da jerin hare-hare ta sama da amurka da birtaniya suka rika kaiwa domin lalata hanyar da suke bi wajen kaddamar da hare-haren nasu an kashe mai gabatar da karar da ke binciken wani harin bindiga mai ban ta aljibi da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a makon jiya a gidan talabijin ɗin ƙasar ecuador yayin gabatar da wani shiri kai tsaye ta harbin bindiga a jiya laraba cewar babban mai shari'ar ƙasar wata majiya daga ofishin mai gabatar da kara ta shaida wato kafar labaru ta afp cewa cesar suarez ne ke aikin gano kungiyar 'yan bindigar mai dauke da muggan makamai da ke da alhakin kai harin ta'addancin da aka kai a gidan talabijin ɗan kasar na tc television da ke birnin guayaquil da ke kusa da ruwa kamfanin labaran na afp ya nuna hotunan mota suarez da yadda aka ma gefen direban kace-kace da harbin bindiga akan wani titin birnin da ya kasance ce cibiyar yaƙi tsakanin ƙungiyoyin da ke tu'ammali da ƙwayoyi da ke tashi a ƙasar ta ecuador labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wasu al'ummomin lardin birnin zazzau sun yi zanga-zangar nuna bacin rai kan halin kuncin da suka ce suna ciki sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka hana noma da kasuwanci a yankin baki daya. Dubban masu zanga-zangar dai sun taru ne a kofar fadar mai martaba sarkin zazzau don bayyana abubuwan da ke damun su. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton. kashewa su ce mun lissafa sun bamu da 'ya'ya marayu sama da talatin mun isa mu ci da jihar kaduna amma yau ga dan urku bai iya ci da kanshi ɗaya daga cikin jagororin al'ummomin da suka yi zanga-zangar kokawa akan matsalar tsaro kenan lokacin da suke tattaki a kokuwar birnin zazzau inda kuma a karshe suka taru a kofar fadar mai martaba sarkin zazzau suna cewa da muke da shi sai mun biya sannan ma'aikata abinda za mu ci babu mu sha sun hana kiwo ya gagara noma ya gagara kasuwanci ya gagara in za ka je kasuwa a tare ka a shi kuɗi in ka je gona a tare ka a shi kuɗi baka da kwanciyar hankali wallahi wallahi sai kai kwana sama da ɗari baka kwanta ka huta a gidanka ba. Shamsuddin bin Hamza Imam Galadi Galadimawa Tumburku. Mafi akasarin mu yanzu gida bai kwanan wana Yan ta'adda ne ke kashe mu kwata-kwata dai wanda ya yi wani ƙarfi ya kashe wani. Roƙon da muke yi shine a taimake mu da jami'an tsaro a wannan yanki. Bayan dawowar mai martaba sarkin zazzo ambasada Nuba Malli daga Kaduna ne kuma sai baiwa jagororin masu zanga-zangar dama. inda suka gabatar da koken nasu a rubuce a gaban mai martaba sarkin da a ƙarshe ma mai gabatar da wannan koke ya ɓarke da kuka. Bayan gaisuwa da girmamawa da mai martaba sarkin zazzau da majalisarsa mun rubuta wannan takarda ne a cikin halin juyayi da baƙin ciki kan abubuwan da suke damun mutanen wannan gari na tunkurku ba su da kwanciyar hankali ba sa bacci ba sa iya yin noma wanda kowa ya riga ya sani abin da muka dogara da shi kenan wa'annan mutane suna kwashe mana mutane kuma suna mana kisan gilla sai kuma suna sa mana tara na makudan kuɗi a gida da gonaki abin da ya fi kowanne bakin ciki Jim kaɗan bayan kammala sauraron masu zanga-zangar ne kuma sai mai martaba sarkin zazzau ambasada Nuhu Bamalli ya yi wa jagororin masu zanga-zangar bayani a kan irin ƙoƙarin da ake na ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a faɗin jihar Kaduna. Yanzu na wuce nan zan tafi Gusau. Mu kanmu sai da muka nemi security muka samu muka iya wucewa. To saboda haka abin da yake damun kunnan kullum muna kwana muna tashi ne idan mu ɗaya buɗe. To shi sa abin ya ba mu mamaki kwarai da gaske. To ni ga abin da nake magana sannan kuma ce a nan kofar gida na ga yana ana zanga-zanga ai in ka je kana neman wani abu za ka je da shi ne a rubuce kamar yadda kuka rubuta yanzu so duk abin da yake damu ne ana ana kan magana ne a kai yanzu a nan a lardin zazzau idan kofar gaya ba da ƙanƙanin fama da su aka yi ba kuma abin da ke ya taso daga birnin gwari shine ya shiga wurin ku eh, galadi maki dan fatika da su ya kama da sauransu kullum an kashe wannan an kwashe wannan an kashe kullum magana ke da haka shi ma kai shi gwamnan ba karkashin shi ne sojan kasar nan suke gaba ɗaya ba sai an yi magana da su ba wanda yake wani shugaba da zai so a ce a ƙasar shi ba a zaman lafiya. Dama dai ganin yadda matsalar tsaron ke neman ƙara karuwa a wasu sassan jihar Kaduna ya sa gwamna Malam Obasanin jihar Kaduna ya sanar da shirin ƙaddamar da wata gidauniya. In ka duba za ga cewa harkan kasuwanci da harkar noma da ma harkoki na rayuwa ah, ya riga ya zama abu mai wahala saboda rashin tsaron nan. Shi saka masu ruwa da tsaki da kuma attajirai suka nuna min cewa ya kamata a sami gidauniya wanda kowa da kowa zai kawo haɗin kai a yi tallafi domin a ci karfin wannan matsala da ya addabi jiharmu da kuma ƙasarmu. A 'yan watannin baya dai an samu sassauci na har-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna. Sai dai kuma daga baya-bayan nan musamman ma dai a wannan sabuwar shekara hannun agogo na neman komawa baya. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga ra'ayoyin wasu mata da suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a kan sashen Hausa na muryar Amurka yayin da yake shirin cika shekaru 45 da kafuwa. Madina Dauda gare ki. Sashen Hausa na muryar Amurka na bikin cika shekaru 45 da kafuwa. A nan ina tare da mata ne da suka zo taya mu murna. bisimilla Assalamu alaikum sunana Aisha Ismail tsohuwar ministan mata da matasa a tarayyar Najeriya. Na yi wa murya Amurka taya murna na cika shekara arba'in da biyar a aikin da ta sa a gaba na aikin al'umma. Ni kuma murya Amurka ta taɓa ni a rayuwana saboda a muryar amurka na koyi abubuwa da yawa akan zaman rayuwar mutane har ma da tarihi duk ta nan nake koyowa na koyi ta na samu mafita ga matsaloli da yawa saboda tattaunawa da wasu suke yi a muryar amurka za ka ga cewa za ka samu mafita a naka matsalan ko a wajen aiki ne ko a wajen rayuwa tabbas muryar amurka babbar tica ta zama a wurina saboda haka hanya ce ta gyara zaman mutane ta gyara rayuwar mutane na fata muryar amurka za ta ci gaba da wannan gagarumin aiki da take yi na al'umma kuma za ta ci gaba da taba mana rayuwarmu a manufa nagari manufa mai kyau mun gode mun gode mun gode Sunana Malama Pauline Talen, tsohuwar minista tsohuwar deputy governor na taya murna na ji daɗi kwarai kuma na tuna na yarinya babana baya wasa da rediyo kuma kullum zai kunna voice of america so nakan zauna an ji kuma nakan ji sashin mata da ake yi din nan wannan kuma da yake ni mace ne mai kishin ina ji daga rediyon babana yau ina farin ciki kuna shirin bikin shekaru 45 wai wai wai wai wai to tun lokacin na shekara 20 kenan mm. nake sauraron sashen hausa na voice of muryan america congratulations na ina taya ku murna kuma wannan sashen hausa na voice of america ta taimaka wa mata da yawa ni musamman na samu karuwa da wayewa kwarai daga wannan sacin hausan da na kan ji a rediyon babana tun na yarinya rediyo ai ita ce babban waye da kan jama'a musamman kan canin cin zalin mata wato gender based violence da irin mungayen halayen da ake wa mata da yara ƙanana maganan fyaɗe da dukan mata da cin zalin mata duka rediyo na tafi fi waye da kan jama'a fiye da talabishin kuma mutumin karkara yaushe yake zai zai samu lokaci ya ga ya samu wuta ma har ya kalli talabishin amma rediyo kullum yana kunninsa saboda haka ina taya ku voice of america da wannan bikin da za a yi na shekara 45 na daga muku tuta hannunku na kuma roki allah ya ci gaba da baku zarafi da karfin gwiwa a wannan aikin da kuke ciki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mariya Ibrahim Baba. Muryar Amurka VOA Hausa. Ina cikin waɗanda tun sanda aka assasa wannan gidan rediyon. Ina yawo da rediyo na ina kunnawa ina ji ya zama mini makaranta don na samu ilimi da yawa a cikinsa don wani abun ba zai yiwu a ce ka karanta komai ba. Amma shi rediyo abu ne wanda zaka ɗauka duk inda kake zaka kunna. VOA Hausa yana gaba ma zan ce da duk wani gidan rediyo da nake saurara a rayuwata. da dai yanzu na ba shekara saba'in baya at least na samu shekara kusan arba'in da wani abu ina sauraron wannan gidan rediyon ya kasance wajen samun ilimi a wurina da sanin abubuwan da ke faruwa a kowane lokaci a bangon duniya inda zaka kunna wannan tashar ta voa to zaka san menene ke faruwa a ko ina ba ni na dan karanta jarida ma ni na manta saboda da na kunna ko na safe ko na rana ko na yamma na kan tsinci wani abu kuma yanzu da yake kun assasa ma idan mutum bai je na safe ba saboda wasu dalilai zai iya tuntuɓa daga baya ya jawo ta abin da aka yi wuce program da kuka yi news ko wani abu da kuka yi kuka yada mutum zai iya kunnawa ya saurara na tara abubuwa da yawa yanzu ina da su a tare na hada a wani wuri inda ake tara irin wa'annan abu da kake da sha'awa suna nan wani lokaci na kan kunna in tuna baya in ji gaskiya fi sabilillahi Allah ubangiji ya yi wa wannan gidan rediyo albarka Allah ubangiji ya taya ku riko Allah ya bada shekaru masu amfani amfani ku ci gaba da abin da kuke yi kuna kokari Allah ubangiji ya taimake ku masha Allah ma'asalama. Jama'a salamu alaikum suna na Mama Balaraba Abdullahi yar gwagwarmaya mai kwato mata da yara ƙanana yancin ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna da kuma cika shekara arba'in da biyar dindin da ta yi a ƙasashen Afirka da kuma duniya da kewayenta baki ɗaya. Ina mai matukan farin ciki da na samu shiga cikin wannan waje domin wannan gidan rediyo matuƙa ta bamu tallafinta da taimako gaya ta ko'ina ta kowane sashi wanda a koda yaushe tana alfahari ne akan ta ga ta faɗakar da wayar da kan mata da karkara ne cikin garuruwa ne da ainihin ma birane misalai zan bayar duk wani tallafi da za ta bayar a rayuwarta ta yi mutanen cikinta sun yi kokari saboda a kodayaushe wayar da kai wajen siyasa wayar da kai wajen karkara da yadda za a zauna a yi mu'amala da mutane yau da kullum da hanyar kasuwanci da faɗakar da mata yadda za su zauna rayuwarsu ta inganta da mazajensu da iyalansu baki ɗaya to ina mai alfahari da wannan gida naku mai matukan albarka wanda kuma ina fatan za ta ci gaba da samun karuwan tallafi da take wa mutane na nuna musu da jajircewa da kwazo da su ma'aikatan cikinta suke yi su kuma yi kokari akan irin kwazo da suke nuna mutanen afirka da kuma kasashen duniya baki ɗaya domin ina mai tabbatar muku duk inda kuke tunani sashen hausa na muryar amurka ta wuce nan cikin nijar ne ko ina ne aka shiga yanzu ga ni a nan ina kusa da nijar ne amma kuma duk abin da take ina sauraron ta kowane lokaci kuma tana ba da muhimmanci ne akan duk wani rayuwa yadda za a inganta rayuwar dan adam da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana ya kuma kara muku lafiya ku ma'aikatan ya sa muku albarka da zuri'an ku sannan kuma su waɗanda suka kirkiro suka yi wannan gidan rediyo domin su faɗa Kar da mutane ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi mun gode sosai Allah ya ƙara rufe asiri kuma Allah ya bar zumuncin tare muna fatan alkhairi duka baki daya wasalam ni ce balaraba abdullahi maman gwagwarmaya Ta mata na karkara da na birane da kuma yara ƙanana Sunana Maimuna Abubakar ni ce shugabar gidan talabijin da mujallar Tozali. Na farko muna taya sashen Hausa na muryar Amurka murnan cika shekara 45. A na biyu kuma mun daɗe muna bibiyan VOA ne ina kyautata tunanin tun da na yi wayo na san akwai voa yana cikin watan gidan rediyon da nake bibiya saboda irin rahotanni da ake kawowa masu faɗakarwa da nishaɗantarwa wata rana wata rana kuma hadda ma ilmantarwa so da a wannan dalilin ya sa muke bibiyar tashar voa yanzu kuma da kuka cika shekara arba'in da biyar muna taya ku murna kuma dama to zalima affiliate ɗinku ne to mun gode Madalla a gaida Madina Dauda da waɗannan hirarraken yanzu kuma ga wannan saƙon. Lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh, shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka. majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Shirye-shiryen ku ga su cikin ma'ana da tsari da birgewa, ilimantar da al'umma kuma ga nishaɗi wajen kowa. BOA suna faɗakarwa duniya har da sadarwa, fa'idar so da yanzu dai shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Agogon mu a birnin Washington na cewa karfe sha da minti da shida. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Tamariam a takaicen da alamun shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump na bisa turba sake fafatawa a zaben shugaban kasa da za a yi a ranar biyar ga watan nuwamba shekarar bana ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna yadda trump ɗin ke jan zaren shi sama da dukkan 'yan takarar jam'iyyar republican yayin da babu wani ɗan takara a zo a gani na jam'iyyar democrat da ke kalubalanta shugaba biden a neman tikitin tsayawa takara a jam'iyyar. a wani labarin makamancin wannan ajiyar laraba ne alkalin wata babbar kotun tarayya da ke birnin new york na amurka ta yi barazanar korar tsohon shugaban amurka donald trump daga cikin kotu a yayin gudanar da shari'a da ake masa sakamakon tsima baki da ya rika yi yayin da wadda take zargin shi writer e jean carroll ke bayar da shaida ta a gaban kotun carol da yana neman fansa daga trump bisa zargin da ta yi mishi na bata mata suna bayan da ta zarge shi da lalata wato a zargin da ta mashi da lalata a goma shekaru da suka shige wani jami'in hukumar tafiya wato lafiya ta duniya da ya dawo daga yankin zirin gaza a kwanan nan ya faɗa a jiya laraba cewa sannan a hankali tsarin kiwon lafiya na lalacewa cikin sauri a gaza da ya sa ake buƙatar ƙarin ma'aikata da kayan aiki cikin gaggawa jami'in sashen kulawa gaggawa na hukumar lafiya ta duniya sin kese ya shaida manema labarai a harabar ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa ya gane ma idanunsa yadda tsarin kiwon lafiya a gaza ke rugujewa kasi ya shafi makonni biyar a gaza inda ya tafi tun a farkon watan disambar bara ya kuma gana da jami'an kiwon lafiya da marasa lafiya da dama a sassa daban-daban na yankin amurka na ci gaba da dumfara mayakan hutu da ke yemen inda ta sauya matsayinsu zuwa kungiyar ta'addancin duniya da ta kira ta musamman ko kuma sdgt biyu bayan makonni da mayakan suka shafe suna kai hare-hare na makamai masu linzami da na jirage marasa matuki akan jiragen ruwan kasashen duniya da ke tafiya ta kogin bahar maliya yunkurin ya biyo baya ne shekaru uku bayan ayyana mayakan hutun a matsayin kungiyar 'yan ta'adda inda daga bisani aka cire su a jerin bisa dalilan jin kai da ya dora da maimaita kiraye-kirayen amurka da sauran kasashe ga mayakan hutun na su daina kai hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwan kasuwanci a kogin na bahar maliya To ma sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin hawa sharif da ta taya na gabatar da shirin da dadi balawe wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu charleston ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.